بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan shi ma sabon littafi ne wanda za mu fara karanta shi yau insha Allah ta'ala littafin tuffatul mawdud bi ahkamil mawdud wallafar Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr al-Mashhub ibn Qayyim al-Jawziyyah Imam al-Qayyim shi ma ba bakon mu bane a yanzu muna karanta littafin sana'a a alwabi da tsaye so da ka ba bakonmu ba ne so da ka shi ma baya bukatar wata tarjama sabuwa shi ma baya bukatar wata tarjama sabuwa wannan littafi kifatul maudud bi ahkamin maudud kifa na nufin kyauta da hausa kifatul maudud kyauta ga wanda ake ƙauna إذا أنشئ الود شين خالص الحب الود خالص الحب أظن ذلك شيء من حونا شين أبتتتشي السوية خالص الحب أبتتتشي السوية إذا كنت شيء من الود أه؟ shi yasa a lokacin da za a aure aka ce ita ake so a tara ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة مودة من الوجه من قال الموجود الذي يوجه شفرة الموجود سوتاقع زابقا مسوي إن فصل هنا لتقل لأن لتأليف الكتاب سببا قويا rubuta littafin na da sababi mai ƙarfi to kun ga takin tuhfatul maududi, kyauta ga wanda ake so na musamman bi akamin mauludi kyautar ta kunshi a faɗa masa hukunce-hukuncen wanda aka haifa a faɗa masa hukunce-hukuncen wanda za a haifa ibn al-qayyim as-saghir وعلينا ابن القيم الصديق الشيخ بكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه أنا ذك يا حدث للتفين ابن ابن القيم دكا الشيخ بكر إن للتفين ابن القيم بكر يا حدث سدكا شي يسأل الأعمال الكاملة من ابن القيم مجلدات sannan kuma yana da سديرو da مجلدي يسعى katotan mujalladi ibn qayyim tarjiyati hayatuhu asabu mawarid to a cikin littafin bangaren da ya ware wariye bayani akan littafin ibn qayyim ya kawo wata magana Wadda ita ce a ciki aka samu sababin rubuta wannan littafin zan karanta mana yace wa qad zakara al-ustaz abd al-qadir fi muqaddamatihi sabab tasnif al-mu'allif li hadha al-kitab daga cikin malaman da suka yi ta tahqiqin littafin kafatul maudud akwai sai daga cikin wasu wani malamin jami'a eh, al-ustaz eh, abdul to yana cin fakko wanda suka yi takikin kafatul maudud to a ciki ya ce a cikin musa na asali da ya saba na tuhfatul maudud to akwai wani bayani da ya gani a kejin farko shine sai ya kawo sai ke cewa shi ibn qayyim da kansa ya faɗi sababin rubuta littafin ce huwa anna Allah azza wa jalla razaqna al-musannifi burhan ad-din mawludan sai ibn qayyim da ake ce mishi burhan ad-din Allah ya azarta shi da aka masa haihuwa kaga jikin ibn qayyim kenan ko ibn qayyim ya samu jika ولم يكن عند والده في ذلك الوقت ما يقدمه لولده irin gyaran nan da ake tattarawa a kai to sai zama mai kayan bayi da ita ba komai a lokacin bai da komai min mata'i duniya na tarkacen duniya ko fa na fahadar alkitaba wa atahu iya sai rubuta wannan littafi shine gara shine garar da aka ja ba man ba yaji ba ka duk ba waɗannan abubuwa ba kanwa eh? to shine sai rubuta masa tuhfatul mawdud bi ahkamil mawdud wa qala lahu sai yace yace masa أتحفك بهذا الكتاب إذ لم يكن عندي شيء من الدنيا أوتيك Ina maka kyautar wannan littafin domin ba ni da wani abu da zan iya baka a duniya ban komai shine sai ya rubuta wannan littafin sai ya bashi الشيخ بكر ياخذ قلنا في لتاف ساعة ابن قيم الجوزية حياته آثار مواغد نشاكين الأريبي لثلاثة وشيني أسل كسا تاريخ اللتاف هم يما ابن القيم حيبوا أنسى أكا مسا حيبوا بيدا بند بيك وشيني سير يبقوا من اللتاف سيباشي أقول ناي إتسي توفى جسكي إتسي دارك جسكي ba a ci a face to kai tsaye mu shiga muqaddimatul mu'allifi muqaddimar malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi الحمد لله العلي العظيم الحليم الكريم الغفور الرحيم الحمد لله yabo ya tabbata ga Allah alaliyyi wanda yake maɗaukaci, uluwinsa kala biyu uluwin zati da uluwin sifati, Allah madaukakin sarki a zatinsa ya ɗaukaka daga babbishin halittarsa sannan kuma a siffofinsa siffofinsa dukkanin su sifafin aliya siffofi ne maɗaukaka al'azim sannan kuma Allah babban Allah wanda yake babban ya girma al sannan Allah mai haƙuri وهو الحليم فلن يؤاخذ عبده بذنوبه لا يتوب عن إسلامه ابن القيم يفديك وهو الحليم فلن يؤاخذ عبده الله ملك في شركي شيني لي حقوقي ما يعجبك وقام باون سعى جاكد نبن سلي توب عن إسلامه دون إذا أنا فاتن إذا ما يتوب الحليم يعني الحلم كينك haƙuri ce sunan asaburu bai tabbata a cikin sunayen Allah madaukakin sarki ingantattu ba eh, kuma dama asabur fassararsa ita ce mai juriya eh, amma alhalim ya zo a cin alƙur'ani a wurare da yawa huwa alhalimul ghafur da makamantan haka alkarim sannan kuma Allah shine mai karanci karancin Allah madaukakin sarki malamai suka ce alkiram sifa ce da ake ake fassara ta da da yawan kyauta idan idan mutum ya zama kyautarsa ta kai ta kai inda ta kai to balarabe bai da wani sunan da zai siffanta zai da wata sifa da zai siffanta mutum da ya kira shi da karimun hmm. mun gane shine can eh, abin nan kuma <clears throat> ibn abd salt yana siffanta yana siffanta wani yana cewa karimun laisa yamna'uhu sabahun anil khulqil jamil wada mata'u karimun ce ta wannan ba karamin karimi bane laysa yamna'uhu sabahu safiya ba ta hana shi min al-khulqil jamil daga kyakkyawar dabi'an nan ta bada wala masawo hakan nan ma yamma ba ta hana shi da safa da yamma aikin shi kenan to shine alkari al sannan ko mai gafara wanda yake gafara ya rufa ma bawansa asiri a game da zunubin da ya aikata ya lulluɓe shi ba tare da an gani ba sannan kuma bayan haka ya wanke masa wannan zunubin nace ya goge arrahimi sannan kuma wanda ya kasance mai rahama wanda ya kasance mai tausayi rahamarsa a duniya rahamarsa a lahira rahamarsa a lahira ninkin balinkin rahamarsa a duniya kuma kashi ɗaya tana nan tana aiki a tsakaninmu alhamdulillahi rabbil alamin ya gode ya tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim shine wanda yake mai rahama kuma wanda yake mai jin kai ar-rahman ya sadar da bayansa zuwa ga tausayinsa maliki yau dini kuma ne mamallakin ranar sakamako ranar da za a saka ma kowa game da abin da ya aikata abahar khalqal insani min sulalatin min tin abahar khalqal insani shine wanda ya kyautata halittar ɗan adam min sulalatin min daga wani yanki ko kuma wani dunkule min tsinin na turbaya in an ce sulala shine abin da kasance an yanko shi daga wani waje eh, domin asali daga fi'ilin daga lafazin sallah ne in an ce sallah shine a ko wani abu ko a fito da wani abu daga inda yake a boye shi zaki cewa a saiful maslu hmm. eh. shi yasa ake ce mata salil salilu saboda daga cikin uwashi ya fito ya ce mishi salilu eh, salil su sulala wani abu da aka yanko shi aka tsago shi ko aka ciro shi daga asalinsa to sulalatin min tsin ko لقد خلقنا الإنسان من سلالة Mun طين من adam daga wani yanki na dunkule. na yumɓu sun ba ja'alahu nutfatan fi qirarin maki sannan sai Allah madaukakin sarki ya sanya wannan yankin na turbaya ya juyar da shi daga baya sai ya zama mai nutfata ya zama ɗugon bani fi qirarin makin a wani waje wanda yake Shi shine mahaifa al-qararul makin arhamul Shi shine abin nan mahaifa ta uwaye nan da alƙararin makin din ثم خلق النطفة علقة sauda. daga nan sai Allah madaukakin sarki sai ya halicci nutfa wannan digon maniyin sai juya ya zama alaqatan sai ya zama gudan jini sauda a baka gudan jini wanda yake baki lin nazihin ga masu gani iya ganin a likita in ka je ka sa magani aka yi tsakanin to abinda za ka gani za ka gani ne a matsayin mai alaƙatan sauda gudan jini wanda ya kasance baki haka za ka gani ثم خلق العلقة مضغة daga baya kuma Allah madaukakin sarki sai ya sanya wannan gudan jinin sai ya zama mudgha sai ya zama tsoka eh, ya zama tsoka Shi shine in ka duba sai ka ganshi kama da gwadari amma ya fito tsiya tsiya wadari ko kuma kwado haka za ka ga halittar ɗan adam a cikin mahaifiyarsa وهي kif'atu لحم idan baka gane abin da ake cewa mudgha fa kif'atu lahmin wani yanki na nama bi qadri aqlatil madiyi gwagwadan abin da masu taunawa za su iya sawa a bakin zuci haka tsokar dan adam take haka Allah yake halitta ɗan adam a sai ثم خلق المضغة عظاما daga nan sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya wannan guda sai ta zama akwai kasusuwa a tare da ita mukhtalifatan maqadir wal wadda ƙasusuwan nan sun kasance masu bambanta a game da yadda Allah ya kaddara su wal ashkal da kuma kalolin su ai tsokashin da ke wannan yatsa ba shi bane kuma kashin ba irin kashin nan bane kashin ta ba shi bane kashin sandalmin hannu ba iri ɗaya suke ba sannan kashin sandalmin hannu ba daidai ke da kasusuwan a waza ba sannan su kuma kasusuwan a waza ba daidai suke da kasusuwan kuke na baki ba suna da bambanci sannan su kuma kasusuwan nan na kuke baki su kuma ba daidai suke da kasusuwan kori ba kowanne Allah in kana son ka ga haka in kai ba likita ba ne ko ba karanta biologiya ba to sai ka je wata rana ka ci kaza in ka ci kaza sai ka zauna ka ce kana so yau kai aklatu ta dabbure eh, ba aklatu ta shabbu'in ba eh, ba kuma aklatu ta tsammu'in ba eh, a aklatu ta dabbur ka ci sai ka ɗauki waɗannan ƙasusuwa musamman ma talo-talo ya hau ƙasusuwa ka fitar da shi ka ga yadda ƙasusuwan cinye shi suke haka za ka yi ganin su sanka ka ga yadda Allah ya kara su ya kwantar da su a ciki kai ma ka haka su kaga shi ne wannan wal ashtal kenan mukhtalifat al maqadir ƙasusuwan aka sa su hawa-hawa kowanne akwai irin lokacin da Allah ya kaddara masa ya zama yi karfi za ko ya kai kaza wal ashkal sannan kalolin sun bambanta ba iri ɗaya suke ba wal manafi'in sannan kowanne ƙashin da amfanin shi a jiki Allah ya sanya su mukhtalifatul maqadir wal ashkal wal manafi kowanne ƙashin yana da amfanin shi a jikin asasan yaqumu alayhi hadha al bina'u al muhit Allah ya sanya wannan ya zama tushe shi su kasusuwa su zama wani tushe ya komo alaihi hadal bina ulmubi wanda wannan ginin wanda yake mai kun sha'awa mai bayyanan ne ginin ɗan adam a kan wannan ginin zai taso kasusuwan nan su ne foundation su ne harkashi na halittar ɗan adam shi yasa ai kaga a ɗakin bincike sai ka ga shi nan an maka cike an yi maka haikali alhaikalu al'azali a yi maka haikali na ƙasusuwa al'azali na kasusuwan gasu nan yadda haka kowanne gashi nan gashi nan ثم كسل إظام لحما فمن شاء الله مركو شكي للب قصوص ونن نام للب إن كجا هيكلي صورة ذاك idan ka ga haikali da daddare to sai ka gudu a ce haikali ga shi nan kawai ka gan shi a ce a tsaye kuma inda bai kamata ka gan shi ba guduwa za ka yi amma sai Allah mu da fuski sai ya masa tufafi eh aka sunan izama lahman kenan ba a bar shi a matsayin haikalin ba kawai yake nan ya rikitar da sai aka sa shi sun makasar izama lahman aka sanya ma wannan kasusuwan nama huwa na haka sauri lillabisi wannan naman da aka sanya ma asusuwa sai ya zama ka sauri lillabisi kamar tufafi ne ga waɗanda suke sa tufafi sun ba an sha ahu bayan da an gama wannan sai allah mana wata ya halitta shi wata halitta tada, namiji ko mace sannan balarabe ko bahaushe ko inyamuri ko bayarabe ko bafulatani ko bakanuri eh? duk shi ne halkun akar sannan halkun akar lauya zai zama a malamin addini zai zama a a zai zama shugaban kasa ne a a zai zama bakanike ne a a zai zama mai walda ne a a zai zama mai kanikanci ne sun ma'an sha'anahu halkan akar ka duba yadda Allah ya sa shi halkan aka. aka san shi munake wata halitta ta da albarka ta tabbata ga Allah shi ku kowa halitta in akwai waɗanda suke jin suna halitta to Allahu ahsanuhu balle ma babu babu wannan shine malamai suke cin shi bara'atu listihlal a balaga ka fara bayani tun daga bayanin abin da kake son kai a shimfiɗa ka a gane ma aka ma riga ta yi bayani shi ne suke mishi bara'atu ka ganin yanzu ɗan adam za a yi ma bayani kansa waye shi ya yi kamata a kula da shi ya ake masa tarbiyya fa subhana man shamalat tuhu kulle maqdur sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda kaddararsa ikonsa sa ya shafi dukkan wani abun ƙaddarawa wajarat mashi'atuhu fi khalqihi sannan kuma ganin daman Allah ya gudana a cikin halittunsa الأمور sarifin umuri ta وتفرد بملك السماوات والأرض سنن ألا يا كأيت لملك سميد كذا يخلق ما يشاء أن شيك يهدفت قدامة بايعني من شاور القوة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يحب لمن يشاء إناثا ويحب لمن يشاء الذكور mulki na Allah ne na sama da ƙasa mulkin sama da ƙasa duka na Allah ne ya khluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya dama a wani wajen can bayan ya ya faɗi cewa Allah khalaqa kulla dabbatin min ma'in fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba'in sai ce ya khluqu Allah ya faɗi kansa sai ya khluqu Allah ma yasha wa huwa al-alim al-qadir nan kuma sai ya ce ne ya hudu ma ya shafi bi sake nuna ke sunansa ba. Lillahi ma fi samawati wal ab, lillahi mulku samawati akwai, lillahi mulku samawati wal ab, ya hudu ya sha. Allah shi ke halittar abin da ya ga dama. Ha shawara da kowa. Ya hagu liman ya shi yake kyauta, kyauta ce. Sai ya kyauta ga wanda ya ga dama sai ba shi mata ɗaya sai a kira shi abu da wani sai ka sami ya'yan shi duka mata ne duka Allah bai bashi namiji ko ɗaya ba wa ya hagu liman ya sha'u dukuwar sannan kuma Allah mu da kusa yana kyautar wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama na masa kyautar duka maza wani sai ga ya'yan shi maza duka duka ya'yan shi maza ne ba namiji ko ɗaya ba mace ko ɗaya duka maza masu nan wani na shahuda malamin tsayin ya yanko inda yake son ya fada kawai ne kuma ya dace da saja'insa وسبحان من شملت قدرته كل مقدور وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور وتفرد بملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا kashi na uku su ne Allah ya haɗa wa mutum ya bashi ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata ya bashi ‘ya'ya wani sai kai kamar an tsara ɗan shi namiji na farko da biyu mace na uku namiji na hudu mace haka har a gama haihuwa a gidan shi haka za su rika yi wani kuma sai a ta sassarkawa dai wani kuma sai ga shi abin da ne a wuri ne abu sai an haifi mata wajen haka ne ko ya haifi mata uku ko biyu ko hudu ke shi kuma sai ya faɗo namiji ga duk Allah yana wannan wa ya ja'alu man yasha'u aqilan Allah kuma in ya ga dama sai ya sanya ga baki dai mutum ya zama bakarari in mace ce ta zama juya a je juya ba za ta haihu ba tunanin nan a juyarta da ce ai akwai mai ba da magani ai canis suna ba da maganin haihuwa aje a gama wallahi ba zai haihu ba ita ma ba za ta haihu ba Allah ya halice ta a matsayin bakarariya ya halice ta a matsayin juya shi ce sai su yi haƙuri to shi ne wannan تبارك الله العلي العظيم الحليم الكريم السميع البصير Allah albarka ta tabbata a gare shi shine madaukaki mai girma mai haƙuri mai karamci mai ji kuma mai gani kuma matsayi duk abin da ya yi ne akan iliminsa huwa alladhi yusawwirukum fil afham kayfa sha. Allah madaukakin sarki shine wanda yake suranta ku yake tsara halittar ku afham a cikin mahaifar uwayenku kayfa yasha yadda ya ga dama ya ga dama la ilaha illa al-azizul hakim babu abin bauta da gaskiya sai Allah shine ne aziz mabuwayi al-hakim kuma wanda yake da hikima to azzafa hakama malaka kai waye kai me za ka iya yi kuma azizun hakimun nan za mu tsaya insha Allah ta'ala sai karatu na gaba majalisi na biyu sai mu ci gaba Allah mu da suke taimake mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته